This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin shirinmu na la'asariya yau Asabar 14 ga watan Nuwambar shekarar 2015. Tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan hare-haren da suka haddasa mace-mace a birnin Paris. a halin da ake ciki kuma shugabannin manyan kasashen duniya da ke taro a biyana kan makomar siriya a siyasance na ta mai da martani kan hare-haren ta'addancin da aka kai a birnin na paris sannan jami'an gwamnati da majiyoyin 'yan tawaye a kudancin afghanistan sun ce sojojin afghanistan akalla saba'in sun canza sheka zuwa bangaren taliban to sai a daku a cikin cikakkun labarai nan da ɗan lokaci kaɗan shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar bazata zuwa sansanin 'yan gudun hijira a adamawa saboda haka kokarin da gwamnatin adamawa take da kuma su nema Wani ɗan jarida mazaunin birnin Paris zai fada mana halin da ake ciki game da munanan hare-haren da 'yan ta'addar ISIS suka ce su suka kai. ka sa wannan a kasan da in za ka shiga kasar faransa in kama ka wuto daga wasu kasashe kamar jamus kamar na iyaka na faransa ba ba a tambaya ka takardu yanzu sai ka gwada takardun ka kuma a cikin gari ma kana yawo ana iya tambaya ka takardu. to haka kuma can an jima za mu bi ibrahim ka almasi bayan ya gama labarai don jin shirin amsoshin tambayoyinku ga dai cikakkun labaran daga ibrahim din. Assalamu alaikum jama'a ga labaran. ƙungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan har-haren nan da suka haddasa mace-mace a birnin Paris, inda aka baza sojoji zuwa yau Asabar don hana ƙarin har-haren. Kungiyar ta ta'addanci ta bayyana cewa jerin har-haren shida waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 127 a birnin na Paris martani ne na irin hare-haren jiragen saman da ake kaiwa kan mayakan isis a iraki da siriya wani saƙon ƙungiyar na cewa da faransa da magoya bayanta za su ci gaba da zama na gaba-gaba cikin waɗanda isis za ta rika aunawa 'yan ƙungiyar isis ne suka yada saƙon amsa ɗaukar nauyin hare-haren ta kafar yanar intanet a harsunan larabci da faransanci da wuya a iya tantance sahihancin waɗannan kalaman waɗanda ke ɗauke da hatimin isis suna kuma kama da sauran kalaman isis na baya to amma ƙwararru kan sha'anin ta'addanci sun ce babu ko tantama game da sahihancinsu shugaban faransa francois hollande ya ware ranaku uku don makoki na ƙasa baki ɗaya kai tsaye ya ɗora laifin kan ƙungiyar isis yana mai bayyana al'amarin da ƙaddamar da yaƙi a halin da ake ciki kuma shugabannin manyan kasashen duniya da ke taro a biyana kan makomar siriya a siyasance na ta mai da martani kan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin paris waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar wato mutuwa da kuma jin raunukan mutane da dama ministan harkokin wajen faransa lauren fabius ya ce hare-haren sun nuna wajibcin haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci shi kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry cewa ya yi akwai ittifaki kan cewa hare-hare irin waɗanda aka kai biranen paris da beirut da kuma iraki babu munanan aikin da ba za a wato babu mummunan aikin da ba za a taɓa lamunta da shi a doron ƙasa ba kamar sa ya ce wannan al'amarin zai sa duniya ta zabura wajen mai da martani ya yi wannan kalamin ne yau asabar a wurin wani taro a biyana tare da ministan harkokin wajen rasa sergei lavrov wanda ya ce sam kar a saurara ma duk wani aikin ta'addanci sauran jami'ai na ganawar ta biyana sun hada da ministan harkokin wajen saudiya adel aljibar wanda shi ma ya maida martani kan har-haren wakilai daga kasashe shahida da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar ƙasashen larabawa sun haɗu a biyana a zagaye na biyu na tattaunawa kan yadda za a bullo da mafita a siyasance game da daɗaɗɗen yaƙin nan na siriya mai matuƙar tsada holan wanda ya sha alwashin farautu waɗanda suka yi wannan aika-aikar ya ce ƙasar faransa a ta bakinsa za ta yi galaba kan wannan rashin imanin ya ce ya zaburar da ƙololuwar hukumar tsaro sannan ya soke shirinsa na zuwa taron g20 da za a yi gobe a kasar turkiya jami'an gwamnati da majiyoyin 'yan tawaye a kudancin afghanistan sun ce sojojin gwamnati akalla saba'in sun canza sheka zuwa bangaren taliban yayin da kuma aka halaka tamanin da biyar daga cikinsu a fafatawar da aka kwashe kwanaki ana yi mirza khan rahimi gwamnan lardin helman mai fama da yawan tashe-tashen hankula ya gaya manema labarai cewa canza shekar ya auku ne a lardin sangin kuma sojojin sun shiga kungiyar taliban ne da makamansu da sauran kayan aiki dama shi kudancin afghanistan tungar taliban ne a al'adance inda aka daɗe ana gwabzawa tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaron afghanistan a gundumomi da dama na tsawon kusan wata guda ciki har da lakshar ha da marja mai magana da yawon kungiyar taliban ƙari yusuf ahmadi ya ce daga cikin waɗanda a ta bakinsa suka tuba daga kurakuransu suka miƙa wuya ga mujahidai har da wasu kwamandojin sojan ƙasar afghanistan waɗanda suka kawo motoci biyar masu silke da sauran makamai jami'an tsaron afghanistan sun ji jiki sosai a wannan fafatawar saboda sun tunkari taliban ba tare da taimakon sojojin ƙasa da ƙasa ba sojojin amurka sun ce sun yi imanin cewa a wani harin jirgin sama da suka kai siriya sun hallaka mutumin da ake wa lakabi da joe jihadi john wani haifaffen ƙasar burtaniya ɗan ƙungiyar isis wanda ya fito a fayafayen bidiyo na kashe 'yan yammacin duniya da isis ta kama kanarar ɗin soja steve warren wanda shi ne mai magana da yawun gamayyar sojojin da ke yaƙi da isis ya ce jami'an sojin sun yi imanin cewa wani harin da aka kai da jirgin yaƙi mara matuƙi kan wata mota da daren ranar alhamis ya sami wanda aka auna kanar warren ya ce yanzu ana jiran mataki na ƙarshe ne da tabbatar da cewa lallai jihadi jan ya mutu ya ce ɗaya kuma mutumin da aka kashe au ne a wani hadimin shi jihadijan da ke zagayawa da shi bayan su babu wani muhimmin dan ta'adda kuma da ake jin an kashe a wannan haran shi dai jihadijan wanda hukumomin leƙen asirin yammacin duniya suka bayyana shi da muhammad yarwani an wato an auna shi ne yayin da yake tafiya cikin wata mota a raƙa garin da isis ta ayyana a matsayin hedkwatar ta da ke siriya To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar bazata zuwa sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. wannan ne dai ziyararsa ta farko ga sansanin 'yan gudun hijiran boko haram tun bayan hawarsa karaga a watan mayu inda ya bayyana damarar da gwamnatinsa ke ɗauka na kawo ƙarshen lamarin shugaba buhari wanda ya jefi tsuntsaye biyu da dutse guda inda ma ya halarci bikin ɗaurin auren 'ya'yan tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar shugaban na najeriya ya ma yaba ne da irin nasara da dakarun soji ke samu a yanzu akan mayakan boko haram da yake jawabi a sansanin yan gudun hijira da ke malkohi inda makonnin baya aka samu tashin bom shugaba buhari ya ma danganta yan boko haram da yan ta'addan da basu da addini a kashe a samu mutane a majami'a a kashe a dai masallatai a kashe a je kasuwa a kashe a je tashar mota a kashe su a ce allahu akbar ɗayan cikin biyu ko dai musamman abin da allahu akbar yake nufi ga ko ba sai da allah ba saboda haka masu yin wannan ta'addanci ba musulmi ba ne ba ba ma kuma tsamani kafirai ba ne ba da wata su sun yadda da Allah saboda haka wannan gwamnati da karbin da Allah ya mata za ta ga bayan ba da dadewa ba da ya juya ga kwararren 'yan gudun hijiran da ake maidowa Najeriya da kasar Kamaru shugaban kasan ya ma yaba gwamnatin jihar Adamawa ne bisa ɗawainiyar da take ɗauka. saboda haka kokarin da gwamnatin Adamawa take da kuma su nema ku koya muku sana'o'i ku yi kokari ku koyi sana'o'in nan saboda in kun koma ku ta hanyar da za ku bi ta neman abincin halatta waɗanda ku samu haɗin yin noma ba ba a cikin Allah ya da ita gwamnatin Adamawa da ita kuka koma za a yi kokari a cikin gaba da ba taimako har zuwa damuna mai zuwa da Allah za ku samu dama a gudan su ku koma gonakin su su yi noma don yarda Allah kafin zuwan damuna ta gaba boko haram ko dai a ji Ta to sai dai kuma tun farko ma a jawabinsa gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya ce gwamnatin jihar na nata kokari to amma ya buƙaci ne da a tallafa musu inda ya ce yanzu haka ma akwai wasu 'yan najeriya 'yan gudun hijira kusan dubu goma da ke kan hanyar su ta komawa daga jamhuriyar afirka ta zake wato central africa a gaskiya mu muna namu kokarin to amma ai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka ko da yake hukumar nan ta nema na fa taimakawa sosai domin in ba haka ba da komin kasa ya mai girma shugaban kasa yanzu haka ma akwai yan gudun hijira daga afirka ta tsakiya da ke kan hanyar komowa za su iso a tsakanin yau da gobe ne wasu suka iso mubi ana tantance su kafin su karaso nan yola a cewar gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo jibrilla manyan kusoshin gwamnati ne dai ma suka rufa shugaban najeriya baya yayin wannan ziyara da ya kawo jihar adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya ka. To mun zakulo wani ɗan jarida kuma marubuci mazaunin birnin Paris a ƙasar Faransa don jin halin da ake ciki game da munanan hare-haren da 'yan ta'addar ISIS suka ce su suka kai. A da farko da wa nike magana? Eh, ni Dr. Abarik eh, sunana ɗan jarida ne kuma mai lissafin labaru da abin da yake wakana kan kasashen Afirka ina nan zamne a birnin Paris eh, fiye da shekara goma sha biyar. An kai wasu jerin munanan hare-hare a Paris. kasani eh, ka a kai? Eh, Eh, an kai hari kaman waje uku daban-daban. Ah, an ana ba a wajen hilin balo eh, inda ake balo tsakanin Faransa da kasar eh, Jamus. Oh, ana buga kwallo. Mm. inda ake buga kwallo eh, eh. tsakanin jamus da abin nan cikin dare nan ma an samu eh, an samu hatsari kuma bayan shi an bude wuta kan mutane da suke zamme inda suke da yake ciya lokacin mutane suna yin huta ba a yi dari sosai ba kuma da yake mutane sun samu sun huta mutane suna zame suna shakata kan abin da ake ce ma kafe a kasar paris mm. nan ma an bude wuta wajen mutum goma sha takwas suka suka rasu a lokacin kuma sai aka aka samu wani babban hili inda ake inda ake kaman ganga inda ake abubuwa wanda aka ce mushi bataclan hmm. mutum kaman dubu daya eh, da ɗari biyar suke suka taru su ga wani wata wani abu da aka tsara sai aka mutane masu bindiga daɗi suka shiga nan hmm. suka ɗauki mutanen abin nan suka buɗe wuta mutum fiye da saba'in da biyu suka rasu a lokaci a lokaci guda kamar yadda ka gani kenan a lokaci guda mutum fiye da tamanin da biyu suka rasu aka hmm. buɗe aka buɗe wuta kansu kuma akwai wani wanda yake kaman ana zato kamar yadda muka samu labaru akwai wani wanda yake dauke da ban ya bude ban bukin sai mutanen sai ya ba da wannan mutane kamar ya da saba'in da biyu da suka rasu eh. a yadda muke ciki yanzu ana zato mutum kamar dari da ashirin da bakwai sun rasa su kuma mutum fiye da dari eh, fiye da dari eh, da tamanin sun yi rauni a cikinsu mutum kamar tamanin suna cikin ah, ba daɗi sosai ana zato ba a san yadda za ba gobe zai faru musu ba. Mm. Eh, to bayan mm. wannan a harin da aka kai din dai an ce akwai wani wuri kaman ko club ne ko me ko shine kafe din da kake magana? Eh shine Bataclan, Bataclan shi kaman filin wage ne inda ake zuwa masu kamar makaɗa suna zuwa su yi mm. kuma ana zuwa a yi theater ana zuwa a yi wannan abu babban fili ne haka a Ariyeke, Ariyeke babban fili ne eh. inda ake zuwa ana kaman gwanga ana wani show ana gwada wasu abubuwa haka. Eh shi eh, Bataclan concert kenan eh concert ne eh. kamar a fita ne inda ake inda ake zuwa ana ana ana shagali eh. to jiya jiya da yake akwai wani shagali da aka tsara mutum hiyar da dubu da abun nan sun sai ticketin sun zo su yi shagalin kuma sai aka wannan abu ya same su tunda mutane kamar tamanin da biyu gaba ɗaya suka mutu sauran mutane sun fura daga daga katanga saura sun gudu saura to an yi an yi wallahi abin da ba da daɗi aka ya faru da yake wannan abubuwan ya faru sai aka sa doka ba daɗi a nan kasar faransa kuma kamar yadda ka sani an ɗauki eh, kwana uku za su yi ah, kamar zaman makoki? zaman makoki <laughs> zaman eh, makoki. Eh, ah, ita dokar da aka saka mutane ba za su fita ba ne ko yaya take? Ah, dokar an sa dokar ta ɓaci dokar ta ɓaci wannan kasan da ba a ba a in za ka shiga kasar faransa in kamar ka wuto daga wasu kasashe kamar jamus kamar na iyaka na faranshi ba a ba a tambaya ka takardu. to oh. sai yanzu sai ka gwada takardun ka kuma a cikin gari ma kana yawo ana iya tambaya ka takardu mm. da an ga mutum da ba yarda da shi ba na iya tambayu takardu kuma doka ta ɓaci kaman abin da aka tsara na wani balo wani wani wani wani shagali duka an tsaida shi sai an eh. ga lakon da ya kamata a buɗe lakololi duka an rike to duka wannan cikin doka ta ɓaci ne ake ciki kuma da doka ta ɓaci ya sa sojoji da yake da su a ba sojoji ka kasan yan sanda su ne suke harkokin cikin kasa sojoji yanzu su da kansu sun fito cikin paris mm. in kana yawo zaka ga sojoji da bindiga su a hannu mm. kuma zaka ga patrol suna patrol suna taya cikin mota ko da kawawa to shikenan a ah, malam abba mun gode kwari saurare kuma in Allah ya so zuwa an jima a shirin mu na dare idan da wani abu daidai ya sake bullowa na bayani insha Allah za mu sake tuntuɓa ka in ji ta bakin ka. Ba da ba da mu Allah karar ruwa shi. Amin amin Allah ya kiyaye. Kai dai mai gina ramin mugunta to ka gina da yayi kwaurinka watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina. To Allah ya kyauta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ta Columbia. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. a lokuta daban-daban da suka gabata masu sauraron mu sun yi ta tambayoyi masu yawa game da asalin hausawa da fulanin da ke kasar sudan da kuma alakar garin mai wurno na kasar ta sudan da na sakkwatan najeriya masu tambayoyin sun hada da lawal wisdom Aure katsina da sani shaga ƙaura katsina da abdulkadir lawal sha iskawa katsina da hassan muhammad binanci da bala suleiman musa kano da dai sauransu za kuma a ji alaƙar daular sakkwato da masarautar Ilori da kuma irin mutanen da ke yankin na Ilori a halin yanzu a kashi na ƙarshe na amsar tambayar garba sa'idawa gashuwa yobe. To bari mu fara da masarautar Ilori idan masu tambayar na saurare. Ga masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da sardauna ta Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da bayanin alaƙar masarautar ta Ilori da daular Sokoto. jihadin shehu dan fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban oh. to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. to amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe sarkin shehu dan fodo ya ba da tuta ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna a yanzu ai sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu ta san ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba shi sa muka ce to yana da kyau a da bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci a wannan yanki. Wato dokto eh. a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce? Za a ce Fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide. To dokto baya ga ita kanta masarautar al'ummar mm. garin ilorin fa fulani suka firin jaye koko ya abin yake to yawanci yarabawa suka firin jaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa mm. kuma akwai hausawa akwai nufawa akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna mm. kaga tasirin hijira kenan daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki ya sa garin ya bunkasa ya faɗa da ya ci gaba. sai kuma amsar tambaya kan asalin hausawa da fulanin ƙasar sudan da kuma alaƙar garin mai wurno na ƙasar ta sudan da na sakwatan najeriya idan masu tambayar na saurari to an dace abokin aikinmu ibrahim alfa ahmad ya dunkula waɗannan tarin tambayoyin ya miƙa su ga Profesa Al'amin Abu Manga, shehin malami akan harsunan Afirka kuma shugaban sashen harsunan Afirka a jami'ar Khartoum ƙasar Sudan, wanda hasali ma kakanninsa 'yan gabarin ne na ƙaramar hukumar darazau a jihar bauchi ibrahim alfa ahmad ya fara da tambayarsa kamar haka to a farfesa akwai mutanen da suke faɗin cewar akwai hausawa waɗanda yawansu ya kai miliyoyi ma ba wai ɗan kaɗan ba a ƙasar sudan shi wannan batu haka yake ne kasan a sudan hmm. ba in faɗa magana hausawa in particular amma akwai term na ana ce fallata hmm. to kasan fallata dama fulani ne wato bare bare su ne suka kira abin fulani falata hmm. to a sudan fulani fallata ake kire su haka to nan a sudan in an ce fallata wato shekarun da suka wuce ana nufin da fulani da hausawa da bari bari to kamar ku yanzu a najeriya in an ce hausawa wato hausa sun hada da hausawan da fulani da bare-bare ah. da wasu kuma kabilu na arewacin najeriya duk hausawa da suka yi faɗa nan ko in an ce fallata kamar an ce hausawa a najeriya hmm. to saboda haka mu a sudan wato ana magana fallata kuma su ne ake ce duk ina haɗa su za su kai miliyoyi wasu suna magana a kan miliyan abin bakwai hmm. wasu suna ce har ma goma amma miliyoyi dai haka wato farfesa bari mu bi baya mai tarihi ta ya aka aka sami hausawa ko kuma ce fallata masu hmm. yawan gaske haka har suka kai miliyoyi a kasar sudan wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin afirka hmm. kaga aka sami shi na sudano dama sa ɗakin allah haji aiki na mafi yawansu hmm. kaga ni koma wanda zai wanda bai tashi da ni haji ba wato nufinsa abin nan dai ya isa ɗakin Allah ya yi hajji. Ah. Wato mu a wajen cikin rubuce-rubucen da na yi a bisa wannan lamari. Ah. Wato na ɗauki hijirar Fulani daban da na Hausawa daban. Ah. Wato saboda histirin hijira wato hmm. kowa nashi daban ko da yake sun tafi da ƙasa ɗaya. wato kamar fulani waje nan sudan fulani sun kasu kashi uku hmm. wajen tarihin hijirarsu hmm. wato muna samun daɗaɗɗun fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun fulani hmm. shi ne kashi na waɗannan ko wato hijirar su kila za ta kai shekara ɗari uku ɗari hudu haka wato sun kai mm. wato su sun kai kamar shekaru 300 zuwa 400 a nan sudan ke nan. daɗaɗɗun fulani na sudan daɗaɗɗun fulani eh. ka gani waɗannan mafi yawan su sun tashi daga can yammacin afirka kan na nisa ah. wajen su futa toro futa gano wajen su senegal da mali Hmm. wato su ne su saboda haka za ka ji suna su sai ka ga alfutawi wato mutumin futa kenan to to waɗannan za a same su a darfur hmm. a darfur kuma a ɗan a kurdufan a darfur shine yammacin sudan kuma eh. kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin sudan hmm. saboda me yasa arewacin sudan saboda da hanyar haji ta arewacin sudan take bi ba wai kamar yanzu ga yammacin sudan amina gabashin sudan ba hmm. ya ta arewa mutum sai sun bi kogin nil hmm. sun kai arewa har zuwa kusa da abin nan kasar masar sannan su zarce a gabas su kai har zuwa maliya to hmm. saboda a samu garuruwa ko ko kamar gari mai suna darmali dar malik nan wato shine na alhazan malik kenan to kafa wajen to har yanzu gari na nan kuma za a samu su cikin garuruwa za a samu kamar individual families in su ma wato zan gaya maka wato batunsu. Eh. ne waɗannan daɗaɗɗun tunanin nan wato ba sa yanzu kan ba sa iya ba sa filfil da sun manta wato matasan da su ba sun ɓata. Sai larabci kawai. saboda saboda da saboda sun dade kuma sun shiga sun yi aure aure tare cikin abinin da musamman ma mutanen awa yammacin su amin arewacin sudan din nan dama sai sai ka ga wani malami ne ya zo ya kafa ya kafa makaranta hmm. kuma ya aure cikin kabilun larabawa to idan ka san matasan sun tashi ba su san abin nan ba bangaren babansu ba hmm. kaga irin waɗannan farko dai ba za su iya su yi magana filfil ɗin ba kuma ba za su iya masu ke su fulani ne saboda kamar jikokin su ba za su iya ba saboda ba su san abin nan a halin su na ɓangaren babansu. da ah. irin waɗannan sun zama ko jaliyin ko shagiya ko mene irin dai ƙabilun harawacin sudan. Hmm. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin ciki har da ci gaban amsar tambaya kan asalin hausawa da fulanin sudan yanzu a madadin Profesa Al'amin Abu Manga na Jami'ar Khartoum da Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna waɗanda suka an samu da tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya A yau ne ake sa ran dawowar tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Ahmadu daga gudun hijira ta shekara ɗaya bayan zargin sa bisa safarar jarirai daga Najeriya. sai dai daga daren juma'a wayewar asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da sumana sanda da bonkano mai fada da professor yak da hamed babati da antaru hassan da mamman sani malam To in an jima a shirinmu na dare in Allah ya kai mu karfe tara da rabi za mu ji abin da ya sa aka yi wannan kame daga bakin wakilinmu na kasar Nijar. kafin mu yi sallama a cikin shirin na wannan la'asariya muna mika saƙon gaisuwa ko kuma ban gajiya ga waɗannan mutane da suka kawo mana ziyara har muka tattauna da su a 'yan tsakanin nan wato garba gujungu da kuma ahmad m sarari sai kuma bashir da matarsa wanda suka kawo mana ziyara a madadin shi ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma caleb gatachow sai injiniyan mu yau martins usman kabar ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa islam This program has come to you from the Voice of America, Washington.